To alhamdulillahi kamar yadda kowa da ya fito yake faɗi mun yi fama da rashin lafiya kuma cikin hukuncin Ubangiji an muka tura da request na magani mukan samu wani lokuta da yakan ɗauki lokaci. To amma alhamdulillah cikin hukuncin Ubangiji addu'o'i da ake yi mun yi zama zama ba mai kunci yadda ku kuke ji a nan ba. Ba dai irin zama bane wanda na 'yanci duk abin da zaka yi kana under directive ne sai ka tambaya duk abin da zaka yi amma an ga faifan bidiyo kuma ana dukan ku wannan faifan bidiyo gaskiya ne saboda ita gwamnati da Allah ya dora mata alhaki na 'yan Najeriya suka kasa fidda mu har kwana 127 an zo wasu 'yan uwa suna so su fitar da 'yan uwansu kuma a sojoji sun tare shi ne babban abin da ya janyo mana wannan duka da suka ce za su yayyanka mu Allah ya tsaye da abin a duka amma yunkurin nan na 'yan uwa ana magana kuɗi ake kaiwa kuɗin kenan aka je kaiwa to ai ni ban sani ba ka gani ina zaune a can gurin su mu dai za a zo a ce da wane da wane da wane ku taso yau wa'adin ya kare tunda jarabawa ce to duk wanda kwanakin shi suka kare ko ta wace hanya ce Allah cikin ikon shi zai fidda shi inda abincin shi ya kare kamar yadda ni ma na fito yanzu kana nufin banda faifan dukan nan ba a taba dukan ku ba gaskiya ba taba dukan mu ba sai ranar da aka kama mu washe gari aka yi mu kowa bulala goma goma tun daga nan ba wanda aka sake duka me kuke ci ne to muna cin masara mu ci da safe mu ci da daddare sai wasu lokuta an samu shinkafa a kawo saboda tana wahala daga baya bayan nan kuma sun ba mu kuɗi so biyu dubu goma goma amma me kuke da dubu goma a daji muna siyan abubuwan da muke so tun da ai akwai masu siyarwa akwai gidan malam shi ogan gaba ɗaya shi babban malami a gidan shi muke aikawa mu sai da abin da muke so na jin daɗi. Ana ta ba da alƙalima na irin mutanen da aka kama lokacin da aka kama ku ka iya ƙididdige ko kuno ne farko? Mu sittin da uku ne. Yanzu mutum nawa kuka baro? Talatin da hudu. Talatin da hudu suna can yara biyar tsohuwa da manya dattawa da matasa ishirin da tara. wai me takamaimai suka ci suna so a gurin gwamnati to ita gwamnatin ta san abin da suke so tunda ni ka gaba da ni muka zauna da su da gwamnati ba amma a baya sun nemi yara an basu sun ba da wasu mutane so daga baya suka nemi a ba su malaman su abin ya cicira har zuwa yanzu abin da suka gaya mana kenan wasu za su yi mamakin da yawan waɗanda suka fito nan za a ga sun rame kai a haka kamar baka rame bari da ke mu kafin a kama ka ba ni ma na rame sosai duk wanda ya sani sai da ya mun kuka me yafi damun ka lokacin kana hannun mutanen nan rashin sanin me zai faru anjima saboda komai zai iya canzawa muka ji karan jini hankalin mu tashe haka dai rashin sanin takamaiman abin da zai faru shine babban tashin hankalin mu sojoji sun taba zuwa lokacin kuna can a'a ba mu taba ganin su ba ina wanda aka harba a wannan wuri a Aminu an ce har da shi aka tsira Allah ya yantar da shi tare muka fito waye harbe shi ban san sunan shi ba amma me dalili a'a kuskure aka samu eh, straight bullet ne ana ce mai accidental discharge bai yi niyyan sa ba yana gyara bindigan ana mai magana sai abin ya kuce sai ya samu al'amin din yanzu a matsayin ka wanda Allah ya kubutar da kai kila a ce wannan sako zaka gaya gwamnati saboda irin abubuwan da ke faruwa ta yi wa Allah ta duba amanar da Allah ya bata wanda zamu je gaban Allah mu ansa su taimaka ma waɗanda suke baya samu su ceto waɗannan bayan Allah